rahim Nur Albi, babi na biyar. Kamar yadda ya san abban akan abin da yake so, dagewa abban ya cikin azabar ciwon da ya taso masa gadan-gadan ya ce, A matsayina na ubanta, ne ne nake roƙonka cikin ƙasƙantar da kai tiraki ka ɗauke ta ka tafi da ita, idan ba za ka aure ta ba na baka ita halak-malak. Don Allah ka inganta rayuwarta, ba ta da kowa bayan ni. ina roƙonka da ka zame gatanta tana cikin maraicin uwa da uba shi kaɗai ne roƙona da kuma burina da gata kacal ɗaya da zan mata tsawon rayuwa bai ƙara sa ba take bakinsa ya juye saboda ciwon ya gama tasowa ga baki ɗaya take sake faɗowa daga kujerarsa ya zube ƙasa yana fitar da wani irin zufa da kumfa idanuwansa na juyawa daidai shigowar Laila ɗauke da ruwan ɗumi da ta ɗebo da ƙaramin towel za ta ɗan gasa masa ƙafafuwansa mummunar faɗuwa gabbanta ya yi ta dira kayan hannunta ta yau kansa cikin mummunan yanayi tana kiran sunansa cikin iya sautin ta mara ƙarfi sosai don wahalar rayuwar ta gama cinye ƙarfinta shi yasa komai nata a sanyi take yinsa wanda bayan sanyin jiki har da na wahala da ta gama cinye ta Kamosa ta yi tana kiran sunansa, dukkanin jikinta na raba sosai, kamar yadda na Abban ke yi, tana kokuwar ɗaga su sai ga Abdullahi ya shigo. Shi ma da gudu ya ƙara so cikin tsananin tashin hankalin ganinsu a hakan. Hankali tashe da babban sauti ya ce, Me ya same sa? Lafiya? Kasa magana ta yi saboda halin da ta riga ta shiga, da ganin Abban. Hakan sai kawai ta sauke kanta tana rintsa idanuwanta. bayarwa hawaye sun fito ba don tuni kamewar zuciya ya gama busar da hawayenta tuntuni don kuka gare ta wahalar banza ci shi yasa ba ta kuka don ko ta so ta yi kukan ma baya zuwa jiki na rawar abdullahi ya fitar da wayar sai lalubo nambar dr abbakar ya danna masa yana ɗauka cikin rudu yake faɗa masa halin da abban yake ciki Take Dr. Abubakar ɗin ya kashe wayar yana cewa ga motar asibiti nan zuwa yanzu. Kafin motar asibitin ta zo, na Abban ya yi nisa. Abdullahi da ya gama firgicewa cikin tashin hankali, sai jijjiga sa yake yana kiran sunansa don kar ya ƙarasa yin nisa. Amma tuni Abban ya yi nisa, ganin hakan ta dafa bangon da ke falon, saboda jin kunnuwanta kamar suna rufewa, don dum take ji. sai can ta ji kalma ɗaya kanta ta dafe da hannu ɗaya yayin da ɗayan take dafa jikin bango da shi idanuwanta sun kaɗa sun yi jajir babu abin da take ji kamar tsananin raɗaɗi a zuciya da cikin kwanyar kanta wanda ake kira da asalin depression su momi ba su san abin da yake faruwa ba sai da motar asibiti ta zo kofar gidan aka shigo aka ɗauke sa cikin gaggawa aka fito da shi sai a lokacin sa'ada ta fito da ɗan sauri daidai ana fitowa da abban wanda babu alamar numfashi a tare da shi gabanta ya mummunar faduwa hankali tashe ta kalli kofar falonsa da ta san laila na ciki ta nufi falon cikin tsananin firgici tana kiran sunan lailan da zuwa lokacin kunnuwanta ba sa jin komai sai idanuwanta da ke gani su ma ba sosai ba da gudu sa'ada ta ƙarasa gurinta tana kiran sunanta da ƙarfi tare da tallabo ta jikinta saboda sulalewa da Lailan ke neman yi ƙasa. Laila, Laila, me ya samu Abban? Me yake faruwa? Kina ji na kuwa? Kar ki rufe idanuwan ki Laila kalle ni. Kina bani tsoro. Dan Allah buɗe idanuwanta. Buɗe idanuwan ki sosai ki kalle ni. Me ya samu Abban? Kina lafiya kuwa? Laila, Laila, Laila. Sunan Momi Sa'ada ɗin ta ƙwala da ƙarfi cikin tsananin firgici tana cewa, Momi ki zo don Allah lela ma mutuwa za ta yi ta bar ni na shiga uku. Momi, Momi don Allah ki zo. Momi da ke zaune jagob a falo tana tsiyayar hawaye bayan tafiyar da aka yi da abban. Tana jin sa'ada amma ta kasa motsawa. Bare ta tashi sai ma wani irin sabon maiwacin halin da take sake shiga. akan komai da yake faruwa tana jin raɗaɗinta na shekaru yana ninkuwa saboda har cikin ranta ba rayuwar da ta so su gudanar ba da Mahmud da 'yarta. Me yasa komai ya lalace musu haka? Ina amfanin haka? Ta rasa yadda za ta yi ta goge wa zuciyarta komai, shi yasa ta ta zuciyar take cikin kunci fiye da Mahmud ɗin dan kuwa ta kasa cirewa. Ta kasa daina jin zafin na sabuntar mata koyaushe, Tabbas da bata ganin Laila da za ta iya dannewa, amma koyaushe ta wayi gari ta ga Laila ko ta ji motsinta sai ta tuno kunci da baƙin ciki tare da maiwacin halin da ta shiga. Duk akan wannan al'amarin da Mahmud ya barta a cikin kunci da sanin aurensa ya yi, ashe ya barta tana bibiyar 'yan uwanta wurin tallafa mata da 'yarta. Hawaye take yi sosai. tana buga kanta a kan kujera zuciyarta cikin ƙunshi mai girma yayin da sa'ada ke ta ihun kiran momin cikin tsananin firgici da nata hawayen Don kuwa wannan ne karo na farko da Laila ta shiga irin wannan halin, don har wani karkarwa jikin Lailan ke yi. Ganin ba wani taimako daga kowa ya sa Sa'ada zama Lailan daga jikinta, da sauri jikinta na rawa ta ɗebo ruwan zafin da Lailan ta shigo da su tun farko. Ta zo ta zuba wa Lailan da yawa a fuskarta, tana kiran sunanta cikin fatar dawowa hayyacinta. kamar ba za ta dawo hayyacin nata ba sai gashi ta buɗe idanuwanta ta zuba wa fuskar anti sa'adat ɗin da ke kanta cikin firgici tana jiran farkowarta ba tare da ta motsa ba ta mai da idanuwanta kan hancin anti sa'adat ɗin da ke ɗigar da jini alamar haɓo duk da halin da take ciki sai da ta kai hannu kan hancin sa'ada ɗin da ƙaramin sauti ta ce jini hancinki anti sa'ada Da sauri sa'adan ta sake ta tana tara hancin cikin mamaki da ɗan sauran firgicin da ta shiga na halin da Laila da Abban suke ta miƙe tana juyawa. Da sauri ta fice zuwa waje, hannunta toshe da hancinta. Ta nufa bakin famfo ta kunna tana gogewa da hannunta tana wanke hannu a famfo. A sulale Laila ta fito ta nufa ɗakinta. Ta shige ta zube ƙasa kan dadduma tare da cusa kanta cikin ƙafafuwanta. kanta na tsananin sarawa kamar zai juye gashi babu wanda za ta tambaya ya abbanta sai lokacin da abdullahi ya dawo shin abbanta yana raye kuwa ko kuwa shi ma ya rasu ya bar shi a duniyar da babu komai a cikinta sai son zuciya da zaɓi ta ɓangaren sa'ada tana gama wankewa ciki ta yo ta nufi ɗakin momi da ta bar falon ta koma ɗakinta Ta zauna bakin gado tare da dafa kanta da ke tsananin mata ciwo ita ma ta ƙaraso gurin momin ta zauna gefenta tare da riƙo ɗayan hannun momin da idanuwanta suka yi jajir ita ma. Idanuwanta suka ciko da hawayen tausayin momin cikin tsananin kulawa da sanyin jiki ta ce, In sha Allah wata rana za ki ga komai ya wanke daga zuciyarki. Ki ci gaba da daurewa, a hakan ya fi ki bar zuciyarki ta rinjaye ki. kar ki bari shedan ya fi ƙarfinki, wata rana za ki ji zuciyarki ta saki ga baki ɗaya. amma dan Allah mu ki sassauta muku ku duka saboda zuwa yanzu babu wanda baya cikin maiwacin hali a cikin ku abba lafiyarsa da rayuwarsa ga baki ɗaya a cikin jarabawa suke ta yanda ma ko ya so neman yafiyarki ba zai iya ba dan Allah momi ki saki komai ki bar rayuwarki ta samu salama da natsuwar da kowace irin zuciya ke samu na miki alƙawarin idan ganin Laila ne damuwar daga ranar da ne aure zan bar gidan nan zan tafi da ita ba za ta sake dawowa ba har sai ranar da zuciyarki ta samu aminci da ita wannan shine alƙawari na a gare ki umma saboda baki san iya kaddarar da Allah ya rubuto a tsakaninki da ita ba dan kuwa daga ni har ita Baki san waye zai zama gatanki ba a lokacin da tsufa ko ciwo ya riske ki. Ina ji a jikina Laila za ta zame miki farin ciki abin alfahari insha Allah. Amma sai kin bar zuciyarki ta amsa kaddarar da Allah ya riga ya rubuto a tsakaninku wadda ta dade da wucewa. Ki yadda cewa Laila ya ce daga wata uwar ko motsawa momon bata yi ba. don kuwa sosai take jin nauyi mai ƙarfi a zuciyarta. Ita kanta tana son yayi wa zuciyarta uƙubar da take ciki, don kuwa tsawon shekarun ita ma ba ta yi su cikin farin ciki ba ko kaɗan, sai dai haka Allah ya halicce ta da ta zuciyar riƙo mai ƙarfi har tsakiyar dare. Babu wani bayani daga asibiti, sai zaman jiran tsammani da kowa ke yi a ɗakinsa, ba tare da kowannen ya rintsa ba. leda da ƙyar ta ga safiya, ta waye mata. Ta yi sallah haka nan ta fito ta fara ayyukan da ke kanta, ba tare da jikinta ya bayyanar da halin da zuciyar ke ciki ba. Sa'ada da ita ma ba ta cikin walwalar, saboda tunanin halin da Lailan take cike da Abban, dan ma ta kira Abdullahi ta ji jikin Abban wanda har lokacin ba wani labari mai daɗi. Ta fito don taya Laila aiki, saboda rage mata damuwa duk da ta san ba ta nunawa. Ganin irin yanayin Lailan na sanyi da ta ƙara ya ta ɗauko wayarta, ta kira mata Abdullahi ta miƙa mata wayar. Cikin ƙarfin hali ta tambaya ya jikin Abban. Abdullahi ya tabbatar mata da Abban yana raye sai dai kam yana kwance babu wani sauƙi sai dai daga Ubangiji. Addu'ar samun lafiya ta yi masa ta miƙa wa Sa'ada wayar tana cewa, Na gode ta Sa'ada. Dafa kanta Sa'ada ta tana cewa, Ki yi ƙoƙari ki fitar da damuwarki, za ki ji sassauci a cikin zuciyarki. Wani irin murmushi kawai ta yi tana ci gaba da juya ruwan Lipton ɗin da ta dafa a cikin flask. Ita da anti Sa'ada yau suka yi aikin abincin rana. Kafin anti Sa'ada ɗin ta sa ta ta yi wanka ta ce ta shiryo su je asibitin. Cikin sanyi ta shirya suka nufi asibitin a Nafef. Ko da suka isa Abdullahi baya nan ya je gida wanka da cin abinci ya ɗan huta kafin ya dawo. Don haka su suka wuna a asibitin. ta kasa ɗauke ido daga kan mahaifinta da cikin lokaci ƙanƙani ciwo ya ƙarasa zabge sa don kuwa fuskar satana ta yi wani irin rama mai tsanani raunar da zuciyar duk wani mai ƙaunarsa an ta sa'ada ma zurutai ta zuba masa nata idanuwa tana jin tausayin kanta da babu shakuwa a tsakaninta da mahaifinta wanda momi da 'yan uwanta ke nesanta ta da shi saboda cusa mata jin zafinsa akan abin da ya yi wa momo sai dai har ga Allah ta san akwai tsananin tausayi da ƙaunar mahaifinta cikin ranta tana nesanta kanta da shi saboda kar ta ƙara wa momin takaicin su abban da laila sai dai ba ta iya nesanta kanta da laila don lura da hakan shine abin da abban ya fi so da ƙauna ta zaɓi ta saka sa farin ciki daga nesa ta hanyar ba wa laila dukkan kulawarta da ƙaunarta yini suka yi a asibitin sai dare suka koma gida suka bar abdullahi Ko da suka isa gida Momi na kwanta a ɗaki zazzaɓi mai ƙarfi ya kwantar da ita. Don haka cikin daren Laila ta hau wani aikin ta ɗora mata ruwan ti da maganinta na Hausa da ta fiye sha ta kawo mata. Lokacin Sa'ada na zaune gefen gadon tana mata sannu. Cikin kulawa ita ta karɓi maganin da ti ɗin. Laila ta juya ta fice ta je ta rufe gida ta dawo. Ta yi sallar isha'i da basu yi ba a can asibiti. Ta yi ɗakinta ta kwanta tare da rufe idanuwanta kawai. Washe gari tun da safe ta yi dukkan ayyukanta. Ta yi wanka ta zauna ko anti Sa'ada za ta ce su je asibiti, sai gashi ba ta ce din ba. Momi ce kawai ta shirya ta fice zuwa asibitin don ji daga likitoci da ke ciranta. Lokacin da Dr. Abubakar ya gama yi mata bayanin abban ya riga ya shiga kwama sai ranar da Allah ya ikon tashinsa. Shiru ta yi tare da ƙurawa abban idanuwanta da suka yi jajir. Ga baki ɗaya kamanninsa sun sauya. oxygen ne a bakinsa wanda yake ɗan taimakawa rayuwarsa da take hannun Ubangiji, ɗan jan numfashin duniya. Fuskarsa ta yi haske fayau, kamar wanda babu ɗigon jini a jikinsa. Ta sake kai tana jin ina ma za ta iya dawo da baya gaba, da ta dawo musu da bayarsu da suke su kaɗai daga ita sai shi. ta basa dukkanin ƙaunarta da kulawarta da ta saba basa ba ta buƙatar 'yan uwanta ko nasa su kaɗai take son su yi rayuwa idan ma zai yi aure sai ya faɗa mata ta rarrashi zuciyarta ta ɗauka amma duk wannan ba zai yiwu ba saboda wannan shine asalin hukuncinta sakamakonta na bijirewa iyaye duk yadda ta so kasa daurewa ta yi bayan fitar Dr. Abubakar sai da wasu irin hawaye masu tsananin zafi da ɗaci suka kuface mata ta sunkuyar da kai suna ta gangarowa kan fuskar ta zuwa ƙirjinta ta rantsa ido kukanta ya fara fitar da sauti a hankali mai tsima zuciya ta jima cikin wannan halin tana kuka mai ƙuna da raɗaɗin zuciya kafin ta danne ta share hawayenta tare da goge fuskarta ta miƙe ta fice ba tare da tambayar kuɗin larurar asibitin ba saboda sanin asibitin da likitocin asibitin duk na turaki ne wanda takanas saboda ƙarin larurar abban ya buɗe ta don haka komai na abban a asibitin na musamman ne ko sisi ba sa biya. Gida ta dawo ta shige ɗaki, ta shige ta lalubo nata maganin hawan jinin, tana ƙoƙarin fitowa neman ruwa sai ga Laila ta shigo ɗakin ɗauke da ruwa a jau, ta kawo mata masu ɗan sanyi, ganin ta dawo cikin zafin rana da ake kwaɗawa. Ƙurawa kofin idanuwan da suka yi jajir tana jin idanuwan na ƙoƙarin sake cikowa da hawaye ta miƙa hannu ta karɓa kofin ta ijiye tana zubawa ta sha maganinta ba tare da ta ɗago ta kalli fuskar laila ɗin ba wadda ita ma tuni ta sauke kai tare da juyawa zuciyarta na sake karyarwa da yanayin da ta ga momo a ciki wadda ita ma ta tabbatar da rayuwar kawai take yi ba a cikin jin daɗi ba saboda damuwar dukkanin komai da komai ma bayan fitar laila komawa momi ta ta kwanta bakin gado tare da rufe idanuwanta da suka yi ja da nauyi tana jin yadda zuciyar ke azabtar da ita ita ma laila kasa komawa ɗakin ta ta ta zauna tsakar gidan saboda rashin sanin me za ta yi ga anta sa'ada na ɗaki saboda yau ma wani irin haɓo ta yi mai yawa wanda ya sa ta kwantawa ko za ta samu damarsa wanda take ganin zafin da ake zubawa yau din ne ya sa ta haɓan jinin ta hanci duk da bata taɓa sa ba sai jiya da kuma yau din ma da ya zo mata. Yini ta babu kowa da ya fito daga momin har an ta sa'ada ɗin, kowa da halin da yake ciki, ita ma daurewa kawai take yi amma tana cikin tsananin firiju da wani irin yanayin da take ci. wanda ake kira da asalin depression don kuwa ko numfashi ta yi ji take yi kamar mutuwa za ta yi za ta fi mata sauƙi a kansa ba ta da wanda za ta yi magana da shi ko kuma mu'amala da shi da zai rage mata tsananin nauyi da zuciyarta take ciki akan halin da abbanta yake ciki haka aka kwana gidan babu motsin kowa washe gari ma haka suka wuni saboda ciwon kai mai tsanani sosai ya kwantar da momi anti sa'ada ma da ciwon gaɓoɓi ta tashi yau ɗin saboda kwanciyar da ta wuni jiyan akan wannan zubar jinin da take na hanci don haka yau ga baki ɗaya hankalinta a juye yake haka ta juye da aikin kulawa da su ga tunanin abbanta don haka ita ma sai ciwon ya shige ta na zazzabi mai ƙarfi saboda kasa ko cin abinci da tai ko da aka yi kwana biyu a hakan gabaki ɗaya ta birkice depression ya yi mata tsanani don kuwa ko kalma ɗaya ba ta samu wanda ta furta mawa ba don kuwa an ta sa'ada sosai zazzaɓin ciwon gaɓoɓi ya kama ta har sai da momi ta ga tsananin al'amarin ta tilasta wa kanta danna nata ciwon ta tashi ta kai an ta sa'ada asibitin suka bar laila ita kaɗai a gidan sai a lokacin ta zauna tsakiyar ɗakinta tare da cusa kanta cikin ƙafafuwanta Wasu hawaye da ta fi shekara nawa bata zubta ba suka gangaro da idanuwanta da suka yi jajir, don kuwa ko ta so kuka ba dama ba ta iya yi, don baya zuwa. Amma yau ga baki ɗaya ta ma rasa yaya take, wane yanayi take ji, menene amfanin wannan rayuwar ta da babu kowa a ciki sai ita kaɗai da zuciyarta da tunaninta tare da kuncinta hawayen na gangarowa daga cikin idanuwan nata wani irin kuka ya zo mata mara sauti ko kaɗan don ko ƙarfin kukan ba ta da don haka ta sulale ta kwanta a gurin tana runtse idanuwanta a asibiti sai da suka ba ta layi kafin suka samu ganin likita don dai sun yi lattin zuwa Duba ta likitan yi tare da rubuta mata magani kan ta sha, idan kwana biyu bata warware ba za su mata wasu test sai su gani idan wata matsalar ce babba. Cikin ikon Allah kwana biyu tana shan maganin sai gashi ta warware sosai, ta koma walwalarta. Sai a lokacin ta lura da sosai lelan ta firgice kamar wadda ta fara samun damuwar kwakwalwa, sai kuma hankalinta ya tashi. Don haka sai ta ƙi ci gaba da zuwa makaranta, ta fara ƙoƙarin ganin ta dawo da lelan daidai. asibiti ta rinka kai ta gurin abban kullum suna dubo sa ko hakan zai sa ta dawo daidai amma sai hakan yake ƙara dagula mata komai saboda duk ta kalla mahaifinta a halin da yake ciki komai sake rikice mata yake musamman da Dr. Abubakar ya tabbatar masa da abban yana nan a hakan sai abin da Allah ya yi ko dai ya tashi ko kuma daga hakan shi kenan Allah ne kawai ya san abin da ya yanke a kansa ranar da aka yi musu wannan bayanan duk da an sa'ala ta shiga wani halin ita ma amma ganin halin da Laila ta shiga duk da bata cewa kala sai hakan ya mummunan ɗaga mata hankali da kuwa a bayyane ta fara fahimtar depression ne yake neman juya kwakwalwar Laila ɗin haka ta shiga mayuwacin halin neman mafitar tallafawar rayuwar Laila ɗin don kuwa alkawari ne ta ɗauka za ta cika wa Abba burin ba wa Laila kyakkyawar rayuwa insha Allah Ta ɓangaren Momi ganin yadda kowa yake cikin mummunan hali na rayuwa ya sa ta amincewa Umma Jamila a kan buƙatar a yi auren Sa'ada, ko ita za ta samu ta fita daga wannan ƙaddarar rayuwar tasu, ta je gidanta ta samu rayuwar kwanciyar hankali da natsuwar da su suka rasa, a haka suka share kusan wata biyu. Zaune suke a falon gidan Momi na zaune shiru ta zuba wa Sa'ada da duk ta lalace ido saboda rashin kwanciyar hankali, tana jin tsananin tausayinta. Dan kuwa a yanzu ne ta tabbatar da son da Sa'ada ke wa Laila mai ƙarfi ne, Dan kuwa wani irin so ta ga ta nemi mata tamkar wanda uwa ke yi wa ‘yarta. Ta tattara karatu ta daina zuwa tsawon wata biyu, ta tattara rayuwarta gurin ƙoƙarin dawo da Laila daidai. To mai saurare bari mu dakata